Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a kai tsaye ta gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da kuma dalal FM, sainiya FM. da kuma tashar mu ta Vio Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu akan rediyon Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Idan kuma ka so hakan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. yau talata 23 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington gundumar Columbia. A cikin shirye-shiryen namu na yau, za ku ji matakin da aka ɗauka a jihar Kaduna dangane da dangane da matakin da aka sa na hana fita. akwai unguwanni guda biyar wadda wannan dokar da ta hana fita da kuma shiga na awa 24 wadda wannan dokan tana nan a wannan unguwannin nan. Za kuma ku ji wasu kaɗan daga cikin matakan da suka kamata a ɗauka don kawo ƙarshen rikice-rikicen ƙabilanci da na addini a Najeriya. don haka tabbas idan hakimi ko sarki ya ba da umarni ga hakimi lalle a ci gaba da tabbatar da tsaro daga bisani kuma za ku ji sauran rahotanni da muke da su daga baya nasiru mustapha nasiru batsari zai shigo da shirin shi na noma tushen arziki amma duk kamun nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni mahmud lalo barka da zuwa daga wannan dogon hutu daga najeriya madalla na gode yusuf harande da fatan na same ku lafiya a yau talata shugaban turkiya rasit tabi erdogan ya ce kisan dan jaridar kasar saudiya wanda kuma mazaunin amurka ne wato jamal khashoggi lamari ne da aka shirya shi yana mai cewa ya kamata a hukunta wanda ya ba da umarnin kisan da kuma duk wanda ke da hannu a wannan aika-aika yayin wani jawabi da ya gabatar a majalisar dokokin kasar erdogan ya bayyana yadda lamarin ya faru tun ana gobe kashogi zai shiga ofishin jakadancin saudiyan a istanbul ya kara da cewa an tura tawagogi da dama zuwa istanbul domin su haɗu da kashogi a ofishin jakadancin inda suka cire faifan na'urar ɗaukan hoton ginin erdogan ya kara da cewa matar da kashogi zai aura hatis sankis ta yi ta jira a wajen ofishin jakadancin na saudiya har na tsawon wasu sa'o'i kafin daga bisani ta tuntubi hukumomin turkiya inda ta bayyana musu cewa an tsare kashogi ba bisa son ransa ba kuma rayuwarsa na cikin haɗari a makon da ya gabata hukumomin saudiya suka amince cewa lallai kashogi ya mutu a cikin ofishin jakadancin inda a farko suka bayyana cewa ya game da ajalinsa ne bayan wata tarzoma da aka yi sai kuma daga baya suka sauya matsaya suka ce ya rasu ne sanadiyar shaƙe shi da aka yi a lokacin da ya yi yunkurin ficewa daga ofishin domin neman ɗauki. alin halin da ake ciki kuma wani taron masu saka hannayen jari da saudiya ke karbar bakuncinsa a birnin riyadh ya kan kama a yau talata wato makonni uku bayan kisan jamal kashogin wanda ya yi fice wajen sukar gwamnatin saudiyan rotanni sun ce ya sun yi nuni da cewa da yawa daga cikin manyan 'yan kasuwa da jami'an gwamnati da aka sa ran za su halarci zaman sun ƙauracewa taron a wani mataki na yin bore kan kisan kashogi da soya bahasi da gwamnatin saudiya ke ta yi kan kisan ɗan jaridar daga cikin waɗanda suka ƙauracewa taron hadda sakataren baitul malin amurka steven mnuchin da shugabar asusun lamuni ta duniya imf christine lagarde rashin halartar ire-iren waɗannan manyan baƙi ya sa taron bai yi armashi ba kamar yadda aka gani a taron farko da aka yi a bara wanda ya cika makil a ƙarƙashin jagorancin yarima muhammad bin salman mai jiran gado Kashogi dan jarida ne da ke rubutu a jaridar Washington Post ya kuma shiga ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul ne a ranar biyu ga watan Oktoba domin neman takaddun shirye-shiryen aurensa da yake yi kuma tun daga wannan lokacin ba a sake jin ɗuriyarsa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban kamaru paul biya ya fara sabon wa'adin mulki a hukumance wannan shine wa'adinsa na bakwai a jere akan karagar shugabancin kasar masu goyon bayan shugaba biya sun yi tamanna akan titunan birnin yawunde da yammacin jiya litinin bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a farkon watan nan abokin hamayyar biya ya yi zargin cewa an tafka magudi a zaben wanda aka yi a ranar bakwai ga watan oktoba inda ya yi watsi da sakamakon ƙidayar ƙuri'un farko da aka yi gabanin fitar da sakamakon ƙarshe biya ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa yayin da abokin hamayyarsa morris kamto ya samu kashi 14 tun daga shekarar 1982 biya ya karɓi ragaman mulkin ƙasar ta kamaru inda yanzu yake da shekaru 85 wanda hakan ya shiga ya sa ya shiga jerin shugabannin ƙasashen duniya masu yawan shekaru. wata guguwar da aka wa lakabi da wila za ta sauka a yankin gabar tekun mexico guguwar da masana suka yi hasashen za ta kasance mai cike da hadari wacce kuma ake fargabar za ta haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar kasa cibiyar da ke nazarin aukuwar bara'in guguwa a amurka a yau talata ta ce guguwar ta wila za ta taho da iska da ke tafiya kilomita 215 cikin sa'a guda ko yake nazarin ya nuna cewa karfinta zai ragu kafin saukarta. ta masu hasashen yanayi sun yi kiyasin cewa guguwar ta wila za ta fi shafar yankin mazatlan da kuma porto valarta sannan a wani mataki na shirya wa zuwan guguwar hukumomi a jihohin sinola da nairit a kasar ta mexico sun ba da umarnin rufe makarantu tare da tanadar da wuraren da mutane za su fake idan guguwar ta auku. labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia. To bari mu koma babin rahotanninmu. Biyo bayan rikicin addini da ya yi kamari a jihar Kaduna, wanda gwamnatin jihar ta saka dokar hana fita a wasu yankuna na jihar. Yanzu haka ta sassauta wannan matakin. Nasir Birnin Yaro ya aiko mana da wannan rahoton. Biyo bayan taron kwamitin Majalisar Tsaro ta Jihar Kaduna da ta gudana yau Talata, gwamnatin Jihar Kaduna ta sassauta dokan hana fita da walwala da ta kakabawa birnin Kaduna da kewaye. A cewar mai magana da yawon gwamnatin na Jihar Kaduna Samuel Aruwan, sassautawar dokan bai shafi wasu unguwanni ba. Akwai unguwanni guda biyar wadda wannan dokar da ta hana fita da kuma shiga na awa 24 wadda wannan dokan tana nan a wannan unguwannin nan yawa wannan unguwannin su ne kamar haka unguwar kabala west da kuma sabon tasha da kabala doki da narayi da kuma marabar rido akwai wasu rahotanni na tsaro wadda jami'an tsaro suke da ita da kuma wasu abubuwa wadda suka shafi a da hankalin al'umma wadda wasu su su ne suka dalilin da gwamnati ta ba da umarnin cewa a ci gaba da wannan dokar ta awa 24 eh, su ba a daga masu ba wannan unguwannin da na amma ambata to har wa yau kuma dokar ana fita da shiga wadda take garin kasuwan magani da kuma kujama an samu sauyi yanzu garin kasuwan magani da kuma garin kujama mutane na iya fita daga karfe shida na safe zuwa karfe biyar na yamma daga bisani sauran lokutan ba za a fita ba ba wasu harkoki wadda za a yi wannan unguwanni to sannan kuma cikin kwaryar kaduna unguwanni wadda ba mu ambata ba su daga yau suna iya fita daga karfe daya na rana zuwa karfe biyar na yammaci to shin ko yaya al'ummar garin na kaduna da kewaye suka ji game da sassauta wannan doka sunana comrade hassan haruna aliyu daga kasuwar abubakar mahmudu gumi market wannan ya yi daɗi kwarai da gaske kuma zai ɗan ba da dama mutane su zo su ɗan samu wani abu na abinci kafin a ga yadda al'amura za su yi sannan kuma mu game gwamnati za ta yi wani roƙon idan allah ta'ala ya sa an ga haka ɗin da aka yi an samu ci gaba to muna roƙon gwamnati ta ɗan ƙara fiye da haka. Sunana Malama Zainabu. To gaskiya kan zai yi taimako ta wani ɓangaren saboda mutane suna zaune cikin kunci kaga wannan doka an saka ta ne ba tare da an shirya ba ranar lahadi aka saka da yamma ma kusan magariba babu wanda ya tanajin cewar kwana biyu dinnan da aka zauna za a zauna ba tanajin abin da za a bukata na amfanin gida na kaga ba kowa ne yake yin siyayya da yawa yake ajiya wani sai kullun ya fita sannan zai samu to kaga dan sassautawa wannan da aka yi mutane za su dan samu sauki sunana gilam Malam Rokeban. A gaskiya wannan abu ne wanda ya kawo mazaunan garin Kaduna sauki ganin cewa dama an hana fita kwata-kwata amma kuma yanzu an ce to an dan saukar da abu an sauce shi ganin cewa zama a gida awa 24 ba wurin zuwa ba komi gaskiya zai kawo damuwa. Baya ga lokutan da aka amincewa jama'a su fito domin walwala dokar za ta ci gaba da kasancewa na tsawon awa 24 har sai hukumomi sun ga abin da yau kana zuwa gobe laraba. Nasiru Yakubu Benero, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya. To a gaida Nasiru birnin Yaro. Masu yi magana dai kan ce, zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Zaman lafiya shine ginshikin duk wata al'umma wanda masana ke ganin cewar ta haka ne kawai za a iya samun bunƙasar tattalin arzikin ƙasa idan akwai zaman lafiya da kwanci hankali a cikin al'umma. Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa muna wannan rahoton. fitinar da kan kawo zubar da jinin al'umma wasu jihohin najeriya da ke arewa maso yamma da musamman ma arewa ta tsakiya ka iya raguwa ne in mutane suka cire son zuciya suka mara wa gaskiya baya duk ta wannan shine ra'ayin wani kwamiti da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kafa don sauraron korafin mutane na cin zarafin da suke zargin jami'an tsaro da sauran yan haye sun yi musu duk wannan ma dina daga cikin muradin samar da zaman lafiya ne tsakanin al'ummar yankin da ke da bambancin addini da kabila da kuma babbar damuwar nan ta fitinar manoma da makiyaya hawa ibrahim na daga yan wannan kwamiti da ke tattara bayanai na irin wannan korafi duk gyaran da muke so mu yi a nan in muka cire kanmu muka ce na yaranmu da ba a haifa ba ne to za mu iya dan kamanta gyaran muka kuma cire son kai muka kuma cire son kabila da addini muka duba wannan mutum ne dan adam to za mu dan gyaran da dan taimakawa to muna fatan kuma da ku da shi da kuke muryan mu za ku ɗaukaka shi aikin da ake yi a mutane su zama sun karɓe ta ba ma sun karɓe ta ba sun onin nata hakanan bayan taron da dattawan arewa irin su ango abdullahi da na kudu suka yi abuja don samar da maslaha an yi itifakin daina ɗaura juna laifi. Fasto Aminci Abu na kan gaba a taron. A lokacin da Gullo yake mulki Boko Haram ta taso. PDP tana zargi cewa yan APC yan adawa ne su ne suke wannan kashe-kashen. Su suke sponsor Boko Haram. Kagan a lokacin Gullo kenan. Yanzu kuma a zamanin nan yan APC suna cewa yan PDP ne suka kawo Headman suna sponsoring kashe-kashe domin har shugaban kasa yake ya san sunayen waɗanda su da suke haɗa na fitina nan kuma zai fita da sunayen kuma muna roko don Allah ya fitta sunayen nan domin a gani mu gani cewa su waye munafukai da suke kawo zub da jini a kasar nan. Dattawan Arewa irin su Sheikh Yakubu Musa san Katsina na ganin jawo sarakuna a lamarin zai iya kawo maslaha in an duba yadda suke kusa da talakawa. Domin yawancin masu unguwanni da dagatai ko su ba su sani ba mutanen su sun san inda ake haduwa ana kulle-kullen aje ai tashin hankali. Sun san inda ake haduwa ana sauran ayyuka miyagun ayyuka na ta'addanci da sauransu. Don haka tabbas idan hakimi ko sarki ya ba da umarni ga hakimi lallai a ci gaba da tabbatar da tsaro duk wanda aka yi irin waɗannan abubuwan a ainihin abin nan shi za a fidda shi don bai cancanta ba a bakin rawanin shi a canza wani waɗannan ya haɗa arewa da sarakunan gargajiya waɗanda suka shafi ƙasashen yaraba da ƙasashen iyamurai da sauransu to za ka ga cewa an kwakulu masu aiki kata laifi ba ma kawai masu tada zaune tsaye da sunan kabilanci ko addini ba har ma da masu bi suna kashe-kashen mutane suna sace-sace duk za ka ga an kwakulo su inda suke domin mutanen ƙauyuka sun san inda ake yi sun san dazukan da ake shiga ana shirye-shiryen waɗannan abubuwa najeriya dai za ga mutane na dariya da juna amma can cikin zuciya ba mamaki bambance-bambance ka iya rufe musu ido su kasa marawa gaskiya baya ita kuwa gaskiya takan yi halinta da tsawon zamani. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Sau da yawa a Najeriya akan ba da mukamai a kowane mataki, amma kuma idan wasu mutane daga cikin waɗannan gwamnatocin ba su daidai da ra'ayin wasu ba, sai ka ga ana ta samun dambarwar siyasa a ciki. Hakan ya faru a satin da ya gabata, inda shugaban hukumar daraktocin inshorar lafiya ta Najeriya, Dr. Iyantu Ifenna, ta ba da sanarwar dakatarwar sakataren wannan hukumar, Farfesa Usman Yusuf. Har illa ma sha Allahu, amma wannan satin sai ga farfesan ya bayyana ofishinsa. Hassan Maina kaina gare ka. tun bayan da shugaban hukumar daraktocin hukumar inshorar lafiya ta najeriya dr yantu ifenna ta ba da sanarwar dakatar da babban sakataren hukumar ta nhis farfesa usman yusuf a yau farfesa yusuf ya mai da martani a har yanzu dai ka gani a ofis kai kake mana wannan magana ko so har yanzu ni ne babban sakatare na wannan hukuma nhis babu inda na je ina nan kan kujerata wato wannan ah, board namu nhis da suka mitin suka ce wai sun dakatar da ni aiki ba su da hurumi a shari'a ba su da hurumi ni shugaban ƙasa president muhammadu buhari ya naɗa na wannan kujerar ka ba su da hurumin su yi mani horo ko su dakatar da ni aiki ko su kore ni ni kamar yawancin daraktoci ko executive secretary ko, ko ministoci na shugaba president muhammadu buhari shugaba ne kawai zai iya yin abin da mutanen nan suka yi saboda haka ƙasa ce wanda mutane kawai suna abin da suka ga dama kowa sai ya tashi abin da ya ga dama inda suna da hankali inda sun karanci wannan shari'a inda suna daraja magabatansu ba za su yi irin wannan ba shugaban ƙasa ya naɗa mutum ka zo ku ce kun dakatar da shi aiki ko kun tsayar da shi a wace hujja kuke wannan saboda ni a nan na tsaya cewa ba su da hujja su yi abin da suka yi don ƙasa ce wadda akwai shari'a to Profesa, menene tushen wannan rigima ne ba rigima ba ce rigima gaskiya shine ni tun sadda na zo na ce ba zan yarda a zalunci gidan nan ba abinda na haɗu da abinda na samu da na zo nhis abin ba kyan gani hukuma ce wanda ya kamata ta taimaka wa mutane a samu lafiya in suka je asibiti amma na zo abin na gani ba kyau ana ta almubazzaranci bari gaya maka wannan board meeting sai mu zauna mai awa biyar awa shidda ba abin da ake magana sai ah, ah, a ba yan hmo kudi a ba a ba yan eh, union na ce ni fa ba abin da ya kawo ni kenan ba abin da ya kawo ni umma jama'a aiki waɗanda ba su da lafiya ko wato wannan board din abinda ake kira part time ne so hudu a shekara ya kamata su zauna sai aka zo ana abu kullun sati ana yi kullun ana yi ana almubazarancin kudin jama'a. Farfesa Usman Yusuf ya ce akwai wata babbar matsala da ya ratsa ƙasa wanda kuma ya fara gyarawa sai aka yi mai ca. Wayannan mutane da ake kira HMO, kamfanin da ake kira HMO Health Maintenance Organization, kamar dillalai ne. nhis ba ta biyan asibiti eh, kai tsaye sai ta biya waɗannan kamfaninnuka da ake kiran hmo su biya asibiti sai da na zo sai na ga cewa ba a biya jama'a mu sai su je asibiti ba a kula da su yadda ya kamata in na tambayi manya-manyan asibiti dalili sai su ce hm ba su biya mu ba na yi bincike da na zo nan don ban taɓa irin wannan aikin ba dole in gane in ɗauki jikunkuna in je gida in ta karatu in gane da na gane abin da suke yi abin ba kyau zalunci ne da rashin imani shekara da shekaru a baku kuɗi maimakon ku ba asibiti a da gani ake ba su tabuwa ba zan iya taɓa su ba amma na taɓa HMO ɗinsu don dole su biya ba kudin su ba ne kudin jama'a ne wannan rashin imani ha'ina an ba ku kuɗi ku ba asibiti a kan jama'a duk inda na je ƙasan nan ina shiga asibiti dan ni likitan yara ne inda nake fara zuwa in je ɗakin yara sannan in je ɗakin inda ake haihuwa abun ba kyan gani sannan kuma na san cewa nhis kuɗin nan da gwamnatin tarayya take biya kuɗi da yawa a biya asibiti wannan hukuma ta nhis ita in babu ita zaga duk asibitocin gwamnatin tarayya hannun state har sojoji har 'yan sanda duk za ga sun rushe saboda haka wannan hukuma hukuma ce mai muhimmanci a lafiyar ƙasar nan sannan a ce mana wai waɗanda aka kamata an ba su kuɗi su ba asibiti suna riƙewa su awa ba kuɗin su bane kuɗin jama'a ne kuma za su biya kuma manya-manyan mutanen nan 'yan siyasa ne kuma ya kamata in sun san abin da mutanen nan suke ya kamata su ji kunya ba duk wata ba kawai miliyan na shiga shiga aljihunsu wannan zalunci ha'ina wannan kudin amana ne ake ci to manya-manyan mutane ne da manya-manyan bankuna da manya-manyan nuka inshora eh, eh, suke da suke da NHIS nan suke da suke da nan amma babu wani Allah na tuba a duniyan nan da ya fi karfin jama'a kowa ya shi ko jama'a suka kai shi ko kai ne wane jama'a suka zaɓe ka kuma ko kai ne waye a gidan jama'a a ƙasar jama'a kake wannan kuɗin jama'a ne halaliyar jama'a ne amanar jama'a aka baka a biya asibiti mutane na mutuwa a asibiti mata na mutuwa yara na mutuwa a asibiti ka je ka riƙe kuɗi dawai ba su taɓuwa to amma yanzu muna taɓa su shi yasa suke suke biyan yan jarida suke biyan yan wannan kwadago suke biyan duk wanda za su biya a ce yau na saci kaza gobe na saci kaza jibi na saci kaza Allah na tuwa inda sata nake so da ba za ku ji ni ba. Farfesa Usman Yusuf babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Najeriya Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya. To a gaida Hassan Mai na kaina. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurare, Assalamu alaikum. barka mu da sake saduwa ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni mustapha nasiru batsari zan gabatar. A cikin shirin za ku ji matsalolin da manoman yankin Kwanni ta ƙasar jamhuriyar Nijar ke fuskanta a ƙarashen hiranmu da shugaban ƙungiyoyin manoma na yankin Malam Adamu Abdu. to gaskiya munan muna da matsaloli hisibilillahi mm, sai in ce ma ba ko guda ba sannan daga bisani ku ji yadda wani bahaushen arewacin najeriya ya zama hamshakin manomi a can yankin yarabawa da ke kudu maso yammacin najeriya su yarbawan kuma inda muke cikin su ba su da bakin ciki sai sai sai ni kama noma a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin To madalla inda yi masu saurari ba su manta ba a cikin makon jiya mun fara kawo maku hira da shugaban kungiyoyin manoma na yankin kwanni a can ƙasar jamhuriyar Nijar Malam Adamu Abdu. Inda yake nuna hamdala akan yadda yabanya ya ce ta yi kyau a wannan shekara ta bana. To amma a can gefe guda kuma ya ce akwai babbar matsalar da ke ci masu tuwo a ƙwarya. to gaskiya munan muna da matsaloli layi to amma mm, matsala wadda duka take hin damun muna ka noma da kanmu kuma dan jarin da an gare ka kai na zaka aiki da abinka ka noma abin nan da ka noma to bancin kai na kai aiki da dan jarin ka dan karhin ka kasa abin ne ya kai kuma ba mu samun a sayi shi gare mu wato kaman ba a sayan amfanin gonar da kuka noma mu ba a sayan amfanin gonar da muka noma saboda kaga shi in ce ma shekaru da yawa yanzu sai mu noman rani abin noman ranin shi kai mu ta ma mu shaida ma hukuma mu cewa abin gana mu ya kai ai kokarin da Allah sai shi sai a ce mun a sai amma har bisa yanzu yau sai in ce ma shekara nawa mu dai ba mu samu kasuwa ta noman noman da domin kai na gandari ba kamar me kuke noma a noman rani wanda ba a sai to muna noma alkama muna noma masara mm, har gujiya ko kan tumatiri na abin ga duk dai wato kayan lambu kayan lambu duk ana noma su cikin gandari amma duk dai gaskiya ban hage na muka samun sai da tun da arhana kaga abu in ya zam ka dauka kainan na ka dauka kainan na ba ka sai sai da ka'ida ba a sai da daraja ba a sai da daraja to shi na muka kai ko mu ga hukuma mu dai na dai duk da da noman muna so inda hali a taimaka muna a ƙarfafa mana bisa ga noman nan. Wannan bari mu je can birnin Ibadan ta jihar Oyo a yankin kudu maso yammacin Najeriya, inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Umaru Tambuwal ya zanta da wani bahaushe da ya rungumi aikin noma a can. Sunana Sarkin Fawa Zaki maru Gwandu. Kai manomi ne? Ni manomi ne. Dame-dame kake nomawa? To na ɗaya ina noma rogo, ina noma masara, ina noma gyada, shinkafa. su yana noma su wake kuma shi ma ana noma shi sosai a wace shekara ce ka fara noma a nan ibadan to bana shekara takwas ina noma ibadan me yasa ka bar arewacin najeriya ka komo nan ibadan a jihar kudu maso yammacin najeriya kana noma to sanadi ina sana'a sai jarin nawa ya karanta sai zan ga kasa ta noma ni ko abin da nake so ne ka ce kana noma kamar rogo kamar eka nawa kake noma na rogo ina noma eka shida to wannan rogo wani iri ne kake noma duka kala guda ne ko ko iri-iri ne? A ah, kala ba kala guda ba kala biyu. Hmm. Ina noma wanda aka garin kwaki da shi. Ina noma kuma wanda wanda ake ci. To shi wake fa? Wake shi ma ina noma shi gwargwado don ina samun buhu hamsin da biyar zuwa sittin a shekara. To masara fa? Masara ina noma tisa'in wani lokaci tisa'in da biyar buhu. Eh, ina noma tisa'in da biyar tisa'in. Ita shinkafa ka taɓa nomanta? Na taɓa nomanta. Bana na fara noma ta. Na samu buhu hamsin da biyar. Eh, kuma bana ni jihar in gani. To wannan ƙasar kurmi yawanci ba a cika yin noman gyada ba kai ko ka taba noman gyada gyada ina noman ta ina noman ta bana ko bana abin da samu na gyada bu 57 to ya kake yi da waɗannan abubuwan da kake nomawa to abubuwan da nika noma in ana sai da buhu dubu goma ina sai sai dubu tara in ana sai suwa takwas ina sai suwa bakwai kausuwa watan kana rage farashi ina rage farashi to jama'a yau ma dai a nan za mu ja zamun shirin sai wani mako idan Allah ya kai mu. a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da haruna mamman baku na birnin kwanne da ma hassan umar tambuwal da ke can birnin ibadan mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya a gaida mustapha nasiru batsari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko muna ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmed Adamu ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama na yi kira ga al'ummar jihar Kaduna da su kai zuciya nesa su rungumi junansu domin su zauna lafiya. Sai kuma sako daga Umar Baban Yaya Sabon Gida da Muhammad Sabiu Sabon Gida. Don Allah ku miƙa saƙonmu ga daukacin 'yan siyasar Najeriya da cewa ya kamata a ji tsoron Allah wajen tafiyar da mulkinku domin fa kowa yi da kyau zai ga da kyau. sai kuma wani sako daga hamza ga ladima birnin kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar kebbi muna roƙon allah da ya kawo mana ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa a jihar kaduna inda wannan tashin hankalin ya janyo hasarar rayuka da dama da fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan tashin hankali amin a gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu aiko muna. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. A yau talata shugaban Turkiya Recep Tayyip rawan ya ce kisan ɗan jaridar ƙasar Saudiya wanda kuma mazaunin Amurka ne wato Jamal kashogi Lamari ne da aka shirya shi yana mai cewa ya kamata a hukunta wanda ya ba da umarnin kisan da kuma duk wanda ke da hannu a wannan aika-aika. yayin wani jawabi da ya gabatar a majalisar dokokin kasar erdogan ya bayyana yadda lamarin ya faru tun ana gobe kashogin zai shiga ofishin jakadancin saudiya a istanbul yana mai cewa ya kamata a hukunta duk wanda ke da hannu a wannan aika-aika halin da ake ciki kuma wani taron masu saka hannayen jari da saudiya ke karbar bakunci a birnin riyad ya kan kama a yau talata wato makonni uku bayan kisan kashogin wanda ya yi fice wajen sukar gwamnatin saudiya rotanni sun yi nuni da cewa da yawa daga cikin manyan 'yan kasuwa da jami'an gwamnati da aka sa ran za su halarci wannan zaman sun cewa taron a wani mataki na yin bore kan kisan ɗan jarida. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin nama a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddaren ku za ku ji mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin babban abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni da injiniyanmu na yau Mr. Chan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu ma wani lafiya sai a saurari shirin yau da gobe.